Bismillahi Rahmanu Rahim. Adon dawa kashi na sha tara. Ya durkusa a gaban kaltun sai fara'a yake tamkar gonar auduga ya ce, Kaltum kin yi sa'a da Mambela yana sanki saboda kin wuce wulakanci, fatara da yunwa a garin nan. kaltun ta ji kamar Karim ya taɓa mata wuka a ƙwan zuciyarta, ta ja wani dogon tsaki, ta fusata za ta miƙe, Karim ya bar da ita ta koma ta zauna. yace Shawara nake baki, ki so shi, saboda yana sanki mai laifinsa, gashi kuma ɗan gidan masu kuɗi da sarauta gashi dogo kyakkyawa laifinsa ɗaya ba shi da mutunci shi ma sai idan ka tsokane shi a da ne ya yi shaye-shaye yanzu kuma ya daina kaltum ta ci gaba da hararar karim har sai da ya gama tsara ta sannan ta ce ka gama tsara ni to ba zan so shi ba har abada na tsani man bela da abokansa kamar yadda na tsani mutuwata hankalin karim ya tashi yana tambayar ta saboda me ba kya san shi me ya yi miki Bambela yana da kirki idan Allah ya tsaga da rabanka har kyautar saniya sai ya yi maka ko kuɗi mai yawa. Musamman a lokacin azumi yana da rukun addini. Kaltun ta fusati ta miƙe ta ce, Ban sani ba, ka je ka tambayi Bambela mai yayi mini shi shi da abokansa. Ba ni za ka tambaya ba. Kai ma tun da bakin ku ɗaya da shi, na daina kula ka ba za ka ƙara na a wajen ka ba. Ta ya ta tafi a fusace yayin da Karim ya bi ta da gudu yana ba ta haƙuri. Ta ƙi sa. yayi yayi ma ta zo ta karbi kifin nata ta ce ba ta so a lokacin da suka suka cika shekara guda a bur sudan a lokacin kasar ta fara yi musu daɗi dukkaninsu saboda da su sun samu sa'ai sun samu jari sun fara sana'a sun daina bara wasu matan suna sayar da kosai wasu na yin koko wata waina da awara wani na dafa shayi da buredi wani na sayar da rake wani yayi yi yar tireda yana sayar da sabulu omo man shafawa makilin da brush da dai sauransu Kofar gidan Sikaltum ta zama tamkar kasuwa, ana ta saye da sayarwa. 'Yan jange suna zuwa su saya, haka 'yan adon dawa suna zuwa su saya su ma. Madina ta samu sana'a ita ma ta daina bara ko sai take ɗanawa da safe, ta sayar da tuwo da daddare. Kaltum ce take taya ta wajen zubawa da miƙawa da yin wanke-wanke. Bayan wannan babu abin da Kaltum take yi, amma komai ba gagarar ta kyauta ake ba ta saboda tana da jama'a, ta yi sabo da kowa kuma kowa yana santa. kaltum ta manta rabon da ta siyi ruwa da ta saboda alkawari na kullum tsohon nan mai sayar da ruwa akan jaki sai ya bata zarka ɗaya ko biyu kyauta haka ko ta je bakin kogi ko bata je ba karim sai ya kawo mata katon kifi guda ɗaya ko biyu ya ko gasasshe kyauta haka wani muhammad mai sayar da nono akan jaki yake tsiyayo mata nono kyauta ga maƙudan kuɗi da mambela yake cusa mata amma bata taɓa karɓa da hannunta ba sai dai ya bawa karim ya yi mata dabara ya bata ba tare da ta san kuɗin man bela ba ne ta karɓa ta kashe ko man bela ya ba wa madina ta saya mata wani abu ba tare da ta san man bela ne ya saya ba duk wanda ke karkaran nan ya san man bela yana son kaltum so na hakika yayin da kowa shaida kaltum ta tsane shi ta tsani ta haɗa ido da shi a duniya madina ta san komai ma'ana ta san abin da ke gudana tsakanin kaltum da man bela amma ta zuba mata ido ba ta taɓa furta mata wata magana wacce ta shafi bela ba haka ita ma kaltum ba ta yi wa madina maganarsa ba a lokacin da suka cika shekara guda ne aka sake kawo wasu baƙi waɗanda suka taho mota guda su ma sun fi ɗari uku daga najeriya 'yan ƙasar sokoto ne wasu kuma daga kano da jigawa wasu matan da goyon su, wasu ciki haka waɗansu 'yan mata ne ga manyan maza samari da tsofaffi amma da aka tashi tafiya maka sai aka ɗauki kalilan aka hayar da su yayin da aka bar jibi guda suna ta koke-kokensu sakaltum suka yi dariya suka ce da su za ku saba kamar yadda muka saba har muke jin kafa san mu zauna a nan ma da mu je maka ko mu koma Najeriya. Don haka ɗakuna a ciccike suke aƙalla mutum ashirin ne yanzu a kowane ɗaki ɗaya saboda baƙin da suka karu. A tattakure ake zaman yayin da hayaniya ta karu faɗa da dambace-dambace suka karu musamman a wajen shiga ban ɗaki guda ɗaya cak a gidan. Mata da maza abin da ya babu tsari saboda cuɗanyar da ake yi maza da mata sai kaga wannan ba riga wancan da gajeren wando zai shiga ban ɗaki ko wanka sai ka ji faɗa ya kaure ana zage-zage idan namiji ya kalli mace ko ya leƙa ta tana wanka sai ka ji zage-zage aure yana ta wakana a tsakaninsu sai ka ji wancan da wancan suna soyayya sai ka ji tsoho da tsohuwa sun kulla soyayya ko saurayi da budurwa suna soyayya sai ka ji bazawara da bazawari suna son juna don haka ko da yaushe sukaltun a cikin budurin biki suke suna tashewa sai su aro janareto su jona rediyo a tsakar gida a saka kiɗan waƙoƙin hausa na yan fim ko waƙoƙin yan nijar ana tarawa mata da maza don haka kofar gidan ana sake kakkafa rumfunonin katako ne duk wanda ya aure sai ya buga nasa ɗakin a ci gaba da zaman aure waɗannan tunin kabarurrukan kuma da suke a cikin ɗakuna da tsakar gida da waɗanda suke a kofar gida duk sun barbaje saboda daf duniyar da ake a kansu Auratar da suke kullawa a su ba laifi ba ne in har an biyar da shari'a ta tsara a yi inda barnar take wasu matan aure ne za su biro su a can najeriya sai su ruwa ya ba auren sai su yi sabon aurensu kwamatala kenan masu ilimin cikin su irin su madina suna ƙoƙarin wa'azantar da su suna wayar musu da kai da su bar irin wannan hali da su daina saboda kada fushin Allah ya kama su duk mutum da ta san tana da aure kada ta ɓoye ta auri wani amma a banza a yau ma wata mata ce mai suna talle yar garin mata mai a jamhuriyar Nijar ta yi aure da wani basakwace mai suna Balarabe Talla ta zo ta yaye ɗanta sai ta ɓoye ta ce ba ta da aure. Ta auri Balarabe bayan biki da wata da watanni hudu sai ya sake ta saki uku da cikin wata hudu. Ta dinga ihu a kofar gida tana birgima tana kuka. Tana kiran ta shiga uku. Yaya za ta yi da ranta? Ta baro mijinta a Nijar. Gashi ta yi aure a nan, aure kan aure. Har ta samu ciki kuma ya sake ta. Idan ta koma ƙasarsu, a ina za ta ce ta samo ɗa. Kowa ya dinga yi mata Allah wadai, tur da halinta. sai 'yan matan da ake batawa a junansu a yi wa wasu cikin shege wasu matan kuma waje suke zuwa a ba su kuɗi a yi musu lalata su samu ciki su haife irin wannan kaddara ce ta faɗa kan rakiya jikar iya mairo arne ne a jinge yau da reta ya yi mata ciki ita da kakarta suka yi ta kuka suka rasa inda za su saka ransu idan suka je asibiti ma babu mai kallon su saboda ba da izinin ƙasar suke zuwa ba kuma suke zaune ba Wannan abin yana damun masu hankalin cikinsu irin su Madina. Ita ma maza da dama daga cikinsu ko 'yan ƙasar suna nuna suna santa za su aure ta. Sai furta ki yadda ta yi kicin kicin ta rufe ido ta ce, ita tana da aure, tana da miji a Najeriya ba za ta ci amana ba. Haka Madina ta saka kaltum takunkumi da tsaro gami da sa ido a duk shige da ficenta. Tana da yawan ba ta shawarwari da nasihu wajen kamun kai da gudun zina, ta yi taka tsantsan da mayaudaran samari. sai a yau madina ta kira kaltum suka yi nisa da mutane sannan suka sami inuwa mai sanyi suka zauna madina ta dafa kafadar kaltum ta ce ‘yata kaltum kin san ina faɗa miki gaskiya ba zan faɗa miki abin da zai cuce ki ba ko na ɗauke ki tamkar ‘yata ta ciki na kaltum take da kai ta ce haka ne anti me ya faru madina ta sun koyar da kai ƙasa can ta ɗago ta dubi kaltum ta ce me ya tsakaninki da mambela a yanzu na san tsakaninku a da kaltum ta zazzare idanu yayin da zaka gano damuwarta a fili fargaba ta kama zuciyarta ta faɗa a gigice anti bana kula samari kamar yadda kika hana ni ko zaki tambaye sa amina za su faɗa miki gaskiya madina ta ce ki kwantar da hankalinki ba wani abu ba ne so nake in san abin da ban sani ba ni ma in sanar da ke abin da baki sani ba kaltum ta yi ajiyar zuciya ta ce mambiola ya takura min na rasa inda zan saka raina duk lungun da na bi sai na gan shi yana bina yana so na idan ya bani kuɗi sai na ƙi karɓa ya siyo min kayan sakawa da kayan ci ya bani sai in ƙi karɓa sai ya yi taro kona wai don Allah in kula shi kada so na ya kashe shi har da kuka da hawaye madina ta murmushi ta ce kalitum na yi shekara da sanin mambela kuma babu ranar da mambela ba zai zo mu zauna da shi ba Mu me maganarki tun ban san shi ba har na gane shi tun ba na fahimtar abin da yake faɗa mini har na fahimce shi tun yana ba bani haushi har ya fara bani tausayi na dinga gwada hankalinsa har sai da na tabbatar ya cinye jarabawarsa ta tas kalitum mambela yana sanki mambela nutsatsen yaro ne a yanzu ko da ba shi da nutsuwa a yanzu ya gyara to sanadiyar sanki ya dawo nutsatsen mutum Kaltum ta ji mamaki ya rufe ta a dalilin kuwa Madina ke hana yin samari. Me yasa yanzu Madina da kanta take cewa ta saurari saurayi? Saurayin ma ɗan iska irin Mambela. Tabbas alamar mamakin da yake cikin zuciyar Kaltum ne ya bayyana a fuskarta ko bata furta ba. Madina ta yi dariya ta ce, Kada ki damu, kar ki yi mamaki yanzu zan fayyace miki abin da nake nufi. ban ce ki kula Mambela dole ba, sai dai na ce ki tausaya masa, ki taimaki lafiyarsa, saboda yana daf da rasa lafiyarsa kamar yadda Abba ya rasa lafiyarsa a sanadiyar sona. Sai hawaye ya nano daga idanuwan Madina, yayin da hankalin Kaltum ya tashi matuka. Hawayen da Madina take zubarwa yayi matukar daga Kaltum hankali. Amma fa bukatar da Madina take so ba za ta iya biya mata ba. Sai dai tana matukar ganin girman Madina sosai. Haka tana jin nauyinta sosai. domin ba karamar takura zuciyarta da rayuwarta za a yi ba don ba ta son mambela ta tsane shi ba ta ki a ce mambela baya numfashi a doron duniya ba kaltum ta matsa hawaye ta ce anti me yasa kike kuka mambela kike tausayi ko ni kike tausayawa kina da labarin abin da mambela ya yi mina a baya shi da abokansa har idan na dawo gida cikin dare nake razana ina fitewa da gudu suna yi mani gizo sai kwanan nan na daina wannan razanar duk akan mambela yaya zan yi in kula shi shi da yake son ya ɓata min rayuwa sai ta rushe da kuka madina ta jawo kaltum ta share mata hawa ta ce in har na tabbatar mambela bai sauya ba ba zan yarda ki tunkare shi ba mambelan da kika sani da a yanzu ba haka yake ba ya same ni ya yi mini bayanin cewar ya canza na gwada shi sau da yawa na tabbatar ya canza din. Na tabbatar yana son ki da gaske, ba son shiririta ba. A dama baya da niyyar yaudarar ki, abokansa ne suke ziga shi, sai ya biye musu. Ya ce da su su ɗauko masa ke. Amma har ga Allah, bai yi niyyar taɓa ki ba, tsorata ki kawai yake yi, don ya ga kin tsorata tun farko. Da za ki tuna ki lura, duk abin da zai yi, dariya kawai yake yi, ba da gaske yake yi ba. ya shaida mun tun san da ya ɗora idansa a idanki a duniya ya fara ganin ki Allah ya jarrabe shi da sanki ya fara tunanin ta ina zai fara tunkarar ki kuma yana son ya taimake ki bari na faɗa miki abin da baki sani ba ma duk lifayun da riguna da siket ɗin nan da nake baki kina sakawa kayan kwalliya irin su man shafawa makilin da turare cikin cinikin kosai nake saya miki ba duk man bela ne yake sayo yake sayowa ya kawo miki ya ce mini in baki kada in bari ki sani kuɗin da nake baki kina siyan duk abin da kike so ki ci kuɗin bela ne kike kashewa ban fara karɓa kuɗin bela ba sai da ya daɗe yana bina yana bin kaina da na ga ya dage sai na shiga binciken gaskiyarsa na gama bincikena na tabbatar yana da rikon addininsa bela yaro ne mai rikon addini matuka mai haƙuri mai tausayi mai ilimin addini gashi da yawan kyauta da kyautata wa mutanen da suke tare da shi kaltama ta buɗe baki tana kallon maduna tamkar a mafarki take ji bata taba zaton madina za ta rufe mata wani abu ba haka har irin wannan tsohon lokaci bata taba nuna mata ta san bela ba tuni zuciyarta ta fara kitsa mata abubuwa da yawa ta ce a ranta ko dan bela yana da kuɗi shi yasa take son ta tusa mata shi dan me ta karɓa kuɗinsa yanzu madina za ta yarda ta aura min ɗan aren dawa in dawwama a sudan bayan ta san ina da wanda na fi so a rayuwata madina ta katse ta ta ce kalitin ba zan yi miki dole akan abin da ba kya so ba domin shi maman bela ban yi masa alkawarin zan yi miki dole ki so shi ba na dai ce masa zan shawarce ki idan kin yarda za ki kula shi ina dai tausayinsa saboda ya rasa sukuni ya rasa walwala saboda sanki kamar yadda ni ma na ɗauka abba yaudara ta yake har sai da aka zo lokacin da ba zan iya taimakonsa ba lokacin da ya zo dab da zai rasa ransa abba ya mutu ya bar ni da tabo ya bar ni da ciwon da ba ni da maganinsa dalili kuwa na yi sanadiyar saka shi a halin damuwa har ya kai shi ga halakar da kansa kawai don ya same ni abba mai ƙaunata ne tun yana yaro min ya shakuwar da in har bai shigo gidana ba bai ga ya ganni ba ko ban shiga gidansu na gan shi ba ba ma jin daɗi a matsayin zumunci da zumuncin ya kai zumunci sai ya juya ya koma soyayya sai na bijire na yi masa korar kare na yi masa wulakanci da bakaken maganganu na zage shi na yi masa wurgi da duk abin da ya siyo ya kawo mini na tsane shi tamkar wani kumurcin maciji da yake shirin halaka ne. sai sanda abba ya bar duniya na fara da na sani da na sanin da ba ta da amfani sai sanda abba ya bar duniya na fara muradin sansa wanda ya yi daidai da ina soyayya da dutse domin matacce ya mutu ya mutu kenan ba zai dawo ba na rasa abba na rasa mai sona a duniya na tafka kuskuren da zan dawwama a cikinsa da na sani da na dama kuma da a ce na amince a lokacin ina ina yana sanarwa da iyayensa za su amince masa saboda sun yi min farin sani akan kyawawan ɗabi'una da na sani ke ya ce madina ta rushe da kuka kaltam ta ciji baki yayin da hawa yake bulbula daga idanu idanuwanta ita ma babu wacce take ƙara yin magana a cikinsu har zuwa wani ɗan lokaci mai tsawo sannan madina ta tashi ta nufi gidan tana share hawaye yayin da kaltum ta lankwashe kafa cikin yashi ta rasa abin da yake mata daɗi ji take kamar an naɗa mata gammu an ɗora mata duniya gaba ɗaya a kanta saboda nauyin maganar da madina ta faɗa mata ta ce a ranta na tsani man bela na tsani abin da zai haɗa ni da shi anya kuwa zan iya wa anti madina biyayya in kula shi alhali ni zan cuci kaina wannan kenan fiye da minti talatin mambela na tsuguna a gaban kaltum yana mata magana ta ki daga ido ta dube shi ma balle ta fahimci abin da yake faɗa ko ta bashi amsa tana zaune a ƙasa yayin da wani katon darin ke ajiye a gefenta kanta a sunkuya a ƙasa tana tona rami da wani ɗan tsinke a hannunta tsabar ba ta da lokacin saurarensa tana jiran karim ya fito daga ruwa ya ba ta kifinta za ta gasa ta ciyunwa take ji karim ne ya fito daga cikin ruwa ɗauke da komar kamin kifin shi ya kuma kawo kifaye manya-manya masu girma ya hango ta daga nesa ita da wani bai shaida kowa ne ba sai ya kwalla mata kira ya ce ta kawo darin ya zuba mata ta kai hannu za ta ɗauka sai mun bela ya wuf ya sauri ya ɗauka ya tashi ya nufi inda karim yake tsaye a bakin ruwa sai yanzu karim ya gane ashe man bela ne cikin ladabi da tsoro Karim ya durƙusa ya gaishe shi. Mambela ya amsa cikin fara'a ya ce, Yau baka da kifi ko ɗaya, sai dai ka koma ruwa ka kamo wasu. Ko ka bari sai gobe, saboda dukka kifin nan za ka juya matata. A daren nan, sai har daren nan ya cika. Karim ya murmushi ya ce, An gama ranka ya daɗe. Cikin rawar jiki, ya dinga jido kifi yana zubawa a cikin daren nan, har sai da ya cika. Mambela ya yunkura zai ɗauki daren, sai karim ya sauri ya dafe darin ya ce bari in kai maka ranka ya daɗe mambela ya girgiza kai ya murmushi ya ce karim ka bari ni zan ɗauka saboda aikin shugabata ne ba aikina ba ne da aiki na ne sai ka taya ni ina neman fada a wajenta ina neman wani lungu da zallabe a cikin zuciyarta domin kaltum ta zama mini tamkar wata tauraruwar da ke haske a sararin samaniyar ta fi ƙarfin a saka a hannu a ɗauka sai dai a ɗago ido a kal a duba karim ya dariya ya ce allah zai amsa addu'ar mu mai gidana za ka samu kaltum da izinin ubangiji Nima a matsayina na yayanta ina ba ta haƙuri ina yi mata nasiya. kuma da alamar nasara mambela ya tuttuɓi daro ya ɗora a kansa har ya juya zai tafi sai ya juya ya dubi karim ya ce an jima ka zo gida ka same ni zan baka kuɗin kifinka ka lissafa cinikinka da za ka yi na yau nawa ne zan biya karim ya ji daɗi ya kama shi sai ya yi dariya ya durƙusa ya yi godiya mambela ya isa inda kaltum take zaune har yanzu ya ce da ita tashi mu tafi gida ga kifin naki na karɓo miki ta murguda baki ta ce ba ka bar ni ba idan ni ka karɓa wa wannan kifin ba zan ci ba ko taɓawa ba zan yi ba saboda ni ba na cin kayan haramun me yasa kai kullum kake azzalimi sai ka cuci na ƙasa da kai kifi guda ɗaya ko biyu yake bani ya ishe ni in ci in ba wa wani amma ka kwashe masa kifinsa ko ɗaya baka bar masa ba me zai sayar ya samu kuɗi yau mambela ya murmushi ya ce siya ne a wajensa na ce zo gida ya karɓi kuɗinsa zan biya shi kuɗin kifinsa har na linka masa ma saboda ke ta taɓa baki ta miƙe ba tare da ta sake magana ba ta wuce gaba mambela na biyar ita a baya ɗauke da darin kifi a kansa tamkar mai aikinta a bakin kofar ɗakin ya dire daren game da duka ya gaishe da madina da sauran matan da ke zauna a tsakar gidan sannan ya yi musu sallama ya fita nan fa aka hau kallon kallo tsakanin madina kaltim da sauran matan da ke cikin gidan gaba ɗaya suka zuba kifayen nan ido cike suke a daro masu rai ne suna ta zille-zille manya-manya madina ta ajiyar zuciya ta kalli kaltum ta yi murmushi ta ce wani ne kifin da karim ya ce a kawo min daman na ba shi kuɗin kifi na ce na sayarwa zan fara yi da rana da alama kaltun ba ta fahimci wayan cewa madina take yi ba saboda gudun yan gulma da sharri kala kala shi yasa madina ta yi haka madina ta ga alama kaltun ba ta fahimce ta ba har ma ta fara kokarin yi mata bayanin gaskiya a game da kifin sai ta yi sauri ta ce kaltum ɗauko mana kwanuka da wukake su mai mana su taya mu gyarawa to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na sha tara sai ku biyo mu a kashi na ashirin domin jin yadda ta kaya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 da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba za su iya tuntuɓar wannan nombar 08061959592 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu